ranar su ce journée international ce ta jiraf eh, eh. to ya a halin yanzu raƙuman nan na daji suke a can gadabi ah, eh, sai ku ba mu bayani rayuwarsu halin da suke ciki a halin yanzu gashi yau kusan shekara biyu da aka kai su wannan shekara ma ko kuma kuma da aka kawo amma da sun da suka zo da alhamdulillah ba samu matsala ba da bayan nan furan da wani lokacin da suka zo ne suka yi ta zagaya ba ba su je ba ta ta galiman da department da mai da bayan nan da suka koma suka koma cikin wurin nan sai da su dawo ya

Mhm. ga sauran birabira na tsarkan nan duka suna nan abubuwa kuma ga rezar da babu komai cikin sai su kawai kuma ka san tun da harko ma nan ne daga nan ne suka komo eh, fure gaskiya la jirau da malamai su ce larazar da karfi su fura a fure lokacin da aka yi an biyan su san da aka yi ne eh, da ake cin da aka yi sharar din nan na san san su ita ce dama ta fure su daga nan aka samu gume-gume wannan ya yi na da masu na abu sarakun masu suka tattabo su hawa wajen kwanne. Mm-hmm. Don sake dama kenan wajen ne sun saba da shi. Sun san shi dama kuma an maido su yanzu kenan kamar an mutum ne ya tafi ya dawo gida. Uh-huh. Ka san ba a samu matsala ba. Mm-hmm. har yanzu ba su karu ba samu aihuwa ba ba su karu ba sun da kasan ta na kawo kasan lissafin abin da jirafa so do sawo gare su kuma sai da aka kama kwantenar biyu aka kama kwantenar biyu aka yi mota wadda za ta dauko su hmm. saboda filfil wannan na cikin gari hmm. da kwanne ta oblige da bambar da fiki wani wanda aka kama bai mai shekara ba kuma hmm. mu yana shan ma yana sha aka kama shi don sai da fiki wannan amini shi kuma normalman kayan mata yi sai sun yi wajen katara sanka hakan